Ɗariruwan 'yan tawaye na ƙungiyar MGRN da ke fafutukar ganin an dawo da Muhammad bazim da sojoji suka kifar a shekarar 2023 da da uku suka fito daga ƙasar Libya suka ajiye makamai tare da mika wuya ga mahukuntan ƙasar Nijar. Makaman da 'yan tawayen suka mika wa hukumomi sun haɗa da mayya da ƙananan makamai da kuma alburusai. A yayin wani biki ne dai da aka gudanar ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Agadez inda 'yan tawayen suka ajiye su Birgediya Janar Ibra Isa Bulama shine gwamnan jihar Agadez. Rana ce da muna farin ciki domin muna da kumbata na da sun ka tashi tun libi sun ka zo nan jihar agades don su ba da makamai su tun da sun yarda da afirkin da aka yi lansi kowa ya zo kawo eh, gudunmuwar saboda kasar mutum nijar mutane a samu kwanciyar hankali da zaman lahiya kuma wajen gwamnati mu ma mun doki alkawali da akwai processus da ake ce ma ddr demobilisation désarmement da réhabilitation da za su yi yau zuwa sai a ce watanni biyu ko uku haka eh, abinda zai ba su dama su koma rayuwarsu ko ta v civil ko wanda suke so kuma ana iya sa su cikin sojawa hanyar wani kwamiti ne dai da ke shiga tsakani wanda gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kafa mai mambobi sha bakwai ta azawa alhakin ciwo kan 'yan tawayen domin rungumar zaman lafiya inda kwamitin ya yi nasarar wayar da kan waɗannan 'yan tawayen da suka ajiye makamman su mahimmanci da zaman lafiya ke da shi a cikin ƙasa. Lawal Tahir yana daga cikin wannan kwamitin. Mu kamar Lotija Tubanan za mu waya ma kai mu ta yi bi gari gari mu yi sensibilisation waɗanda yara su koma gari su nema gafara kuma halin tayya na kasa mu. mu kwatanta musu wannan halin halin kirki ba ne su maida makamai su zamna Allah yarda sauran mutane ma sai mun ci mu kawo su gari yanzu a kwanakin da suka gabata ne dai wasu mayan higa-shigan kungiyoyin tawaye ciki har da kakakin ƙungiyar tare da wasu kwamandoji uku suka bar fafutukar tare da cewa su yanke shawarar zaman lafiya to sai dai ƙungiyoyin fafutuka na ganin dole ne gwamnatin Nijar ta yi taka tsantsan da kuma sanya ido sosai akan tsofaffin yan tawayen domin gudun kar a koma gidan jiya Ija Abdulrahman Biyanu wani yan fafutuka a Gadas Komowar wadda ake ta yi da fifi ta cewa an bindiga an ashe e eh, wannan abu ne mai kyau amma su kuma in ga a san kamar menene matsalar su da yasa su suke kwantarkin kasa da bor ya kamata gwamnati sa ido sosai faske shi fa cikin komi fa akwai gurbatacce kenan ba wai an maido ba to an maido amma kuma ya kamata a bi salsalar wa'annan mutanen kamar a sa su cikin ido kuma dan gudun ka a koma gidan jiya wannan sabon matakin na miƙa wuya da 'yan tawayen ke yi da kuma rungumar zaman lafiya ya kawo sabon fata da gwamnatin Nijar ke yi na inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk in ƙasar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadis Jamhuriyar Nijar.